الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى من الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيغة رمضان حجرا من دن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبوئا لقريه أود ثلاثين نترى yayin da daidai da sha takwas ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci musabu bin umair a wannan layi na samarot a wannan gida na ainihin wato wani alhaji bello gwiwa inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka muna roƙon allah ta'ala kada allah ya sa abin da muke karantawa ya zama musiba a kanmu jiya mun tsaya aya ta 49 za mu tashi aya ta 50 shine wa iz faraqna bikum aka bahra fa anjaynakum akramakallahu bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim فرق sake faɗa musu daga cikin ni'imar da ya musu yace wa iz faraqna bikumul bahra ku tuna lokacin da muka bude teku saboda ku fa anjaynakum sai muka tsiratar da ku wa aghraqna ala fir'auna sai muka nutsar da jama'ar fir'auna wa antum tanzuruna alhali ku dinnan kuna kallo lokacin da muka hallaka fir'auna da jama'arsa la wa najjainakum tajiya da kuma wa iz faraqna bikum al-bahra waccan wato wawun din ta farko ta wa iz najjainakum wasu malamai suka faɗa suka ce harfu istinafin ne wasu suka ce a'a harfu atfin ne akan abin da ya gabata a baya amma ita wannan wawun din da ke nan na wa'iz farakna bikum al-bahra to wannan harfu atufin ne mabni na alal fath la mahalla lahu min al shi kuma hurufu huruful atufi kamar yadda muka sani a larabci harufa ne guda tara akwai alwaw ita wawun tana zuwa ne dama limutlaƙil jam'i tana zuwa ne don jam'i mutlaƙi sannan akwai wato alfa'u ita kuma fa'un tana zuwa ne littartibi ma'ad ta'aƙibi cewa abu a jere ke bayan a jere ke sannan sai da wannan ya faru sannan sai wannan ya faru shi yasa idan muka lura a ayar da Allah ya kawo iz bi bikumul bahra to wannan fadin fa'un atifa ce wacce take fa'idantar da at tartibi ma at sannan akwai wato summa ita kuma tana zuwa ne tartibi ma at-tarahi abu a jerance ke. sannan kuma tare da jinkiri wani lokaci ko dai tartibul ahda ko kuma tartibul akba a wajen labari ya zamanto an jeranta sai wannan sai wannan wani lokaci kuma wajen aukuwa ne sai da wannan ya auku sannan sannan wannan ya zo ya auku sannan kuma akwai au ita kuma tana zuwa ne lishakki au takhir dan ta nuna kokonto akan abubuwa guda biyu ko kuma zabi sannan akwai am ita kuma tana zuwa ne da talabat ta'ayin don neman ayyana ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu sannan akwai la wacce take zuwa saboda nafi kora abu sannan akwai bal wannan kuma lil ne daga tashi daga wani mataki zuwa wani mataki akwai la-fin-na ita kuma tana zuwa ne listidrakin saboda a riskar da abu sannan akwai hatta wacce take zuwa ainihin wato lilgaya da haka nan da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa iz wannan wawun din harfu asfin ne mabniun ala Fati la mahalla lahu min al-i'rab id kuma zarfun ne ko ismu zarfun ne lima madamin az-zamani mabniun ala sukuni sukun fi mahalli nasb maf'ulun bihi li fi'lin wa fa'ilun mahzufun taqdiruhu uzkuru kutila da haka har waye zai zamanto wa huwa mudafun faraqna bikumul bahra da haka faraqna fi'ilun madin ne mabni na alas sukuni littisalihi bin na addallatu alal fa'il ko littisalihi bi nuni al'azamatu wal jalali addallatu alal fa'il wana addallatu alal fa'il ضمير بارد متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل الباء ان حرف جر ne mabni ala al-kasr wanda wasu suka ce ba'u sababiyya ne kamar yadda bayani da aka bikum bi sababikum ne saboda kudin nan da aka sai zaman to kum damirun ne shine fi mahalli jarin biba'un wasu ka ce aljaru wal majrur din nan shine fi mahalli nasb maf'ulun bihi sani muqaddam albahr shine maf'ulun bihi alawwal ainihin wato mu'akkar wannan ne da aka da Allah ya ce wa iz da aka in mutum ya gama wal jumla fi'liya faraqna bikum albahar fi mahalli jarrin mudafun ilaihi. na iz da ya zo ainihin wato a farko da aka suka ce wa iz farakna bikum al-bahra shine falaqna wa shaqaqna wa shatarna ko lokacin da muka bude muka tsatsaga ainihin wato teku saboda ku da haka kamar yadda muka ce malamai na kaddara uzkuru da ma'anan shi ma ihfazu saboda ayoyin da muka karanta a baya sanda Allah zai fara magana da su ce musu ya bani isra'ila zukuru ni'mati allati an'amtu alaikum Sanan ya ƙara zuwa nan ma ya sake ce musu ya bani isra'ila zukuru ni'mati allati an'amtu alaikum to tunda ya faɗi ni'imar da ya musu a baya yana cewa wa to da ma'anan wa din shine ukuru su tuna abinda Allah madaukakin sarki ya musu na ni'ima ainihin wato a baya shi yasa malamai suka ce wa zikra bi lafzi zikri an ambata ne da lafazin ainihin wato tuna li'anna fi shukri zikran wa fil kufrani nisyana domin duk lokacin da Allah ya yi maka ni'ima kan abu idan kana tuna ni'imar da ya maka akwai godiya cikin ta watsi da kuma ni'imar da ya maka akwai butulci a cikinta wannan shi yasa al-imam Hassan al-Basri yake cewa zikrun ni'mati shukra shine tunan ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya maka shine godiya akan ta da ka bari to shikenan kuma ka shiga babu butulci ga Allah Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah kuma ya kiyaye mu dan haka wannan shine abu na farko wannan ba'un ɗin mun faɗa mun ce wasu malamai sun ce ba'un ne ainihin wato sababiyya da haka wasu kuma suka ce a'a ba'un ne da yake zuwa ainihin wato da ma'anar ainihin wato ta'addiya kamar su da ake cewa zahabtu bi zaidin fattaqdiru sai zamanto ma'anarsa shine wato wa iz faraqna wato a farakna kumul bahara mun buɗe teku ainihin wato saboda ku sai ya zama daidai da abin da ya zo cikin suratu wato al'araf da Allah madaukakin sarki da yace wajawazna bi bani isra'ila bahara mun tsallakar da ainihin wato bani isra'ila a ainihin wato teku wasu suka ce ainihin wato wajuzu an takuna al-ba'u ba'un ɗinnan ya halatta ta kasance wato lil sai zamanto wa na bikumul mulbahara wa antum bihi da lokacin da muka buɗe teku saboda ku alhali ku nan saboda ku muka buɗe ainihin wato teku ɗin. da haka Allah sai ya ce fa an ku sai muka tseratar da ku da muka tseratar da ku a nan wajen Allah subhanahu ta'ala kamar yadda allamatul ƙur'ani yake faɗa Sheikh Muhammad Amin Shankiki a cikin Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'an bil Qur'an yace Allah da yayi magana anan wajen yace wa iz faraqna bikumul bahara ku tuna lokacin da muka buɗe teku saboda ku fa an kum sai muka tsiratar da ku sannan wa agaraqana sai muka nitsar da al fir'auna da ka fa'un din kamar yadda muka ce harfu atfin ne ma'a ta'qibi wa tartib da ka shi ma fa an kum fi'ilun madin ne mabni na ala sukuni littisalihi bin binna addalatu ala alfa'il walkafu ɗin din damirun ne shine fi mahallin nasb maf'ulun bihi na anjayna sannan zai zama to jumla ce a ma'tufatun alama ma ha. wa aghraqna sai zama to shi ma alwaw harf atfin ne sannan muka nutsar da ala fir'auna da haka an tseratar da su da aka tseratar su ne maf'ulun bihi fir'auna ma nan da aka nutsar da shi a ruwa aka kashe shi da jama'arsa shi ma shine maqulun bihi shi yasa Allah sai ya jingina yace ala fir'auna da haka ala fir'auna a nan wajen shine maqulun bihi wa huwa fir'auna kuma mudafun ilaihi ne majarurun. wa alamatu jarrihi al-fataha niyabatan an al-kasra li'annahu wato mamnu'un min as-sarfi saboda illa guda biyu lil alamiyatu wal ajamiyya sunan sunan yanka ne sannan suna ne na ajamanci ba suna bane na ainihin wato larabci shi yasa ba zai yi ba a ce wa agarqana ala fir'auni sai dai wa agarqana ala fir'auna saboda fir'auna alami ne sannan kuma suna ne wanda yake na ajamanci ba suna bane wanda yake na ainihin wato larabci Allah ya faɗa a wani gurin ya ce fa haina ila Musa mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa a anidrib bi asakal bahar kada ki teku da sandar da ke hannunka da annabi Musa ya deku teku Allah ya ce fan falaka sai ruwan ya buɗe sai Allah ya ce fa kana kullu firqin azim kowane ɓangare na ruwan sai ya zama kamar wani fangalalen dutse ainihin wato babba wannan shine yadda Allah ya raba tekun anan da Allah ya faɗa sai ya faɗi ya ya raba tekun a wata ayar saboda su shine fan falaka faka kana kullu shirkin ka azim sannan Allah da yace wa agraqana ala fir'auna mun nitsar da jama'ar fir'auna shine junudahu wa ansaruhu wa ansaruhu rundunarsa da kuma wanda suke ainihin wato taimaka masa haka anan wajen da Allah ya faɗi cewa ya nutsar da fir'auna da jama'ar fir'auna a nan ta sai ka bi wasu ayoyin ƙur'ani tukunna sannan Allah zai maka bayanin ya aka yi Allah maɗaukakin sarki ya nutsar da shi ya ce ka da bi ali fir'auna ce من قبلهم سيك كذبوا بآيات ربهم bi بذنوبهم sai muka hallaka su saboda su wa agarqana ala fir'auna wa kullun kanu zalimina mun nutsar da fir'auna da jama'arsa kowanne daga cikinsu azzalimi ne ya yi zalunci kakka ɗauka haka kawai Allah saboda besansu su yaƙi jininsa ko aka tafi ruwa ya buɗe teku ya saka su ciki ya kashe su a'a ba haka aka yi ba. sai da suka yi gima-giman laifuffuka tukunna wa'annan gima-giman laifuffukan suka ja Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki wannan matakin a kansu haka Allah ya ƙara faɗa a wani gurin ya ce fanta ƙamna minhum haka muka ɗauki mataki a kansu na yi musu azaba fa ga raƙanahum fil yammi sai muka nutsar da su a cikin teku bi annahum kanu bi ayatina bi annahum kadzabu bi ayatina saboda sun kare ta ayin wa Kano an ha ghafilina sai Allah ya ce wa awrathana alqawmal ladina Kano. sai muka gadawar da jama'ar da suka kasance Afuna masharikal ardi wa magariba allati barakana fiha Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishu sannan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul isra'i yace fa arada an yastafizzahum min al-ardi fir'auna yayi nufin sai ya timbike annabi Musa da jama'arsa a doron ƙasa Allah yace fa aghraqnahu sai muka nutsar da shi cikin ruwa wa mamma ahu jami'a da duk wanda ke tare da shi baki daya wa qulna min ba'dihi li bani isra'ila skulul arda bayan mun hallaka fir'auna da jama'ar shi sai muka ce wa bani isra'ila ku ku ci gaba da zama a doron ƙasa amma fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa idan wa'adin ƙarshe wanda muka zo zamu zo da ku ainihin wato a harhade sannan haka Allah ya ƙara cewa auhaina ila Musa an asri bi ibadi mun yi wahayi ga annabi Musa cewa ya tafi dare da bayina Allah ya ce innakum muttaba'un da kun fita daga cikin garin da kuke lalle za a biyo ku arsala fir'aunu fil madain hashirin fir'auna da ya ji labari annabi Musa ya fita sai da ya aika garuruwa aka taro masa tarin tirin jama'a tukunna sannan ce inna haula ila shirzumatun qalilun wa'annan mutanen mai minority ɗan kaɗan wanda koyawa ba su da shi amma sun zo sun hana mu sakat sun hana mu mu sake dole mu ɗauki mataki a kansu Allah ya ce wa innahum lana laghaizun suna cewa wai annabi Musa da jama'a su suna kusanta su wa inna la jami'un hadirun Allah ya ce fa akhrajnahum min jannatin wa sai da muka fitar da shi duk wani abu da yake takama na mulki na gonaki da idan ruwa wa kunuzin wa maqamin karim Allah yace kazalika awrasnaha bani isra'ila haka muka gadarwa da abinda suka mallaka na mulki suka fita suka bashi ga bani isra'ila haka Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa yace falamma tara aljama'ani lokacin da jama'a guda biyu suka ga juna qala ashabu musa sai ɗaliban annabin musa suka hango jama'a fir'auna na zuwa suka ce inna mudura kuna yau kan za a riske mu za a same mu za a gama da mu a lokacin ne suna bakin teku annabi musa ya ce musu kalla inna ma’irar bi sai hade tare da ni akwai Allah ya mun alƙawarin cewa sai ya tsallakar da ni Allah ya ce fa'auhaina ila Musa an adribi asakal baha fan falaka fakan kullu shir'in kadawdin azim wa aznafal al-akhirin wa azlafal summa al Allah ya ce wa najjayna huwa anjayna Musa wa man ma'ahu sai muka tsiratar da Musa da wanda ke tare da shi ajma'ina gabaki daya thumma agarqana al-akhirin sannan sai muka nitsar da wasu shi yasa Allah da ya gama a cikin suratul shu'ara'i sai ya ce inna fi zalika la'ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim haka yi sake fada yace wa qaruda wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin da qaruna da fir'auna annabi musa ya zo musu da hujja daga wajen Allah amma sai suka yi girman kai suka ƙi karɓa in ji Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya ce ba su kasance masu tsere mana ba ya ce fa kullum a kazna bi zambi kowa mun kama shi saboda laifin da yi fa minhum man arsalna alaihi hasiban ومنهم wa أخذته الصيحة kasafna من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا daga cikin sako wanda na da shi a ruwa muka yi kamar mutanen annabi nuhu da shi kuma mutanen ainihin wato fir'auna da shi fir'aunan Allah ya amfani da ruwa ya nutsar da shi a cikin su Allah madaukakin sarki haka ya kara cewa falamma asafuna lokacin da suka fusatar da mu Allah ya ce in taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in ja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin haka su muka sa su magabata dan su zamanto misali ga duk wanda zai biyo bayan su haka Allah ya ƙara faɗa ya ce na bi bani isra'ila al Allah ya ce mun tsallakar da bani isra'ila a teku a hun fir'aunu bi junudihi bagayen wa udwana Allah maɗaukakin sarki ya ce fa hun fir'aunu wa junuduhu bagayen wa adwa fir'auna da jama'arsa saboda zalunci da wuce gona da iri suka bi su hatta idza ajarakahu al qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina Allah yace al'ana yanzu kuma da an masa wa'azi an ja hankalinsa Allah sai da yace wa laqad araynahu na kullaha duk abinda za a nuna ma fir'auna dan ya ga girman Allah ya saduda ya mika wuya an nuna masa amma fa kazzaba wa'aba yayi kememe yace bai yadda ba ba zai ba sai ga shi mutumin da yake fitowa ya bude baki ya ce ma alimtu min ilahin gairi shi bai san da wani abin bauta ba in ba shi ba ko ya fito ya ce ana rabu da a'la ni ne ubangijinku wanda ya fi kowanne ɗaukaka sai gashi ashe matsayaci ko ruwa ma bai yawa Allah ya kai shi ruwa aka makure shi to lokacin da ya ji makura ne yake cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah ya ce ina al'ana yanzu kuma wa qad asaitu qablu wa kunta min al-mufsidin kai duk tabargazar da zakai kafin wannan lokacin an kira ka daga cikin fa'izgiri. da aka zo aka mai wa'azi annabi Musa da Haruna cewa inna qad uhiya ilaina anna al'azaba ala man kadzaba wa tawalla ana gama cewa qala fa man rabbukuma ya Musa wai Allah nan da kake ta bayani ya aiko ka wai ma waye shi tukunna waye shi dan kasan di yadda zaka yi tsiya akwai matsiyata kafin kai annabi Musa bai fushi ba sai ya ce rabbuna allazi a'ata kulli shay'in khalqahu thumma hada ubangijin da ya halicci kowane irin abu kuma ya shiryar da shi yadda ya kamata a shiryar da shi qala fa qabalul qurunil ula to ya karnonin da suka zo kafin ni annabi Musa bai fushi ba ya ce masa ha inda rabbi fi kitabillahi dilla rabbi wala yansa allazi ja'ala lakumul arda mahadan wa salaka lakum fiha subula Allah da kake tambaya na shi da wanda ya shimfida muku ƙasa ga tanan kuna tattaka sannan wa anzala minas sama'i ma'an shi yake saukan muku da ruwa daga sama fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta yake fitar da kowane irin nau'i na tsiri kulu wa ra'au an'amakum akwai ciyawar da in ta fito kuke ci akwai wanda sai dai dabbobin ku su ci sai ya ce masa inna fi zalika cikin abin da Allah na yake wanda kake tambaya waye shi akwai abin lura amma fa ulin nuha ga ma'abuta hankali sannan yace masa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra to duk sai da akai wannan ne Allah yace wa laqad arinahu ayatina kullaha duk abin da za a nuna masa ne ga girman Allah sai da aka nuna masa shi a matsayin hujja da dalili amma ya karyata yi kememe ya ce bai yadda ba da aka tun da aka yi haka Allah sai ya ce masa falyoma jika. da nuna jika a nan wajen ba daidai take da waccan wa izin na kun ba ba daidai ba ne domin su wayannan, bala'i ne ya taso musu Allah ya tsiratar da su shi kuma bala'in ya shiga Allah ya durmiyar da shi a ciki da haka falyoma jika. yau za mu ɗauke ka ma ajiye ka a wani waje mai tudu ne shi ne nuna jika litakuna liman khalfaka aya saboda in ka zo duwanda ya ganka dan ka zama masa wa'azi bayan kai cewa ga wani ya ce shi Allah ne da kuma irin matakin da Allah ya ɗauka da shi da haka wayanda suke karantar da yara aƙidar kowa yana zama Allah to su hankali si hankali malamai wayanda a wannan zamanin ma da suka taso tare da su an san malaman da sun fi su matsayi da gata da komai a wajen Allah amma saboda rashin mutunci wani an haife ka a gaban shi ka san maman shi da baban shi kawai sai fito ya tsaya gaban ka ya ce maka shi Allah ne to tun farko mu a aqidar mu dama mu ba mu yadda Allah yana ko ina ba dan aqida uku ce akan Allah akwai Allah yana ko ina akwai bai ko ina akwai kuma Allah ya daidaita akan al'arshinsa to mu ba ma tare da aqidar Allah yana ko ina sannan ba ma tare da aqidar Allah bai ko ina mun tsaya inda ya faɗa a Qur'ani kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wanda ya yadda Allah bai ko ina ta yaya za a yi wani zuwa rena ma waye ya ce maka kai ɗin nan kana zama Allah dama can aqidar ka baka yadda Allah yana ko ina ba ka da cewa aqidar ka mai risala ce cewa ya daidaita a saman al'arshi yayin da ka yadda Allah ya daidaita a saman al'arshi ya wani zai zo ya kalle ka ce kuma yana zama Allah ka yadda da shi bai taɓa yi waye a ta alfada da cikin ishiri ne akwai inda ya faɗa yake halabtu bizil arshin zai fauka hustawa na rantsi da Allah da ya daidaita a saman al'arshin shi akwai wanda muka yi jayayya da shi na ce mai alfazar ya faɗa ka cikin na ya ce wai shi ya karanta mai gani ba na ce ka je ka sake karatu da kyau ka gani akwai karatu na fahimta akwai karatu na tafi da gudu yana ganin kai karatun da gudu ka wuce shi yasa baka gani ba a ciki Allah ya shirye da mu dan haka Allah ta'ala yake cewa wa antum tanzuruna alhali ku dinnan kuna kallo dan haka alwawu wawul hal ce antum kuma damirun ne munfasilun lil muqatabuna mabniun ala sukun fi mahall raf'in musada tanzuruna kuma da haka dai da mafi'ilun ne مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل والجملة تنظرون زي من شيني في محل رفع خبر نا مبتدا أنتم والجملة الاسمية أروي وأنتم تنظرون زي من شيني في محل نسب حال من المفعول نا وانتم وأنتم تنظرون الهاني كنا كلو na haka malami suka ce wa zuruna shi ne ila masarihim kuna kallon yadda Allah ya kayar da su ko kuna kallon yadda Allah ya halakar da su da haka a wajen wa tuntun tanzuruna malamai suka yi magana guda biyu na barko suka ce shi ne annahu minan nazri ko min nazar al shi ne gani na ido da haka sai zama wa antum tarawnahum riƙuna, kuna kallon lokacin da Allah ke nitsar da su a teku sannan magana ta biyu wa antum tanzuruna shine annahu bi ma'anal ilm ka qaulihi ta'ala kaman fadin Allah madaukakin sarki da yace alam tara ila rabbika kayfa madda billa walau sha'a laj'alahu sakinan thumma ja'alna shamsa alayhi dalila wannan ita ce maganan al-imam farra'i ya zo a cikin al-baharul muhit na abu hayyan muhammad bin yusuf bin ali bin yusuf bin hayyan ibnu asiruddin al-andalusi wanda ya rasu hijira ta 745 ce wa antum tanzuruna jumlatun haliyatun wa huwa minan nazari. bi ma'anan al-ibsar shine ganin abu da ido wal ma'ana yace wallahu a'lam anna hadhihi al-khawariq al-azima wayannan abubuwa wayanda suka saba ma al'ada masu girma min farqil bahri bikum Allah ya bude teku saboda ku wa in jakum min al sannan ya tseratar da kuku daga nitsewa wa min adaikun daga makiyanku wa ihlaki a'da'ikum bil garqi sannan ya halakar da makiyanku ta hanyar nitsar da su waqa'a wa antum tu'ayinuna zalika wannan abin diya a kukuna gani shine wa antum tanzuruna tunda sanda suke bakin tekun nan da annabi Musa yadda kike ku da sandarsa ai suna kallo tekun ya bude sannan suna kallo suka yi me suka shiga sannan suka wuce sannan suna kallo jama'an fir'auna suka zo suka shiga sannan suna kallo tekun ya haɗe da su shine wa antum tanzuruna alhali kuna kallon abin ido da ainihin wato ido wato tushahidunahu kuna gan kun halacci wannan lam tasil zalika ilaykum bi naqalin wannan abin ba ya faru bane ta hanyar cirantowa a baka labari a bal bil mushahadati allati tujibu al ilma ad-daruri yana fa'idantar da mushahada shi kuma malaman da suka ce ta hanyar suna sane dama duk abin da ya faru a gaban ka gan shi da ido ai abu bi kake hada ka ga abin kiri da mu sannan ganin abin kiri da mu yana fa'idantar da ilmin daruri shi ilmin daruri abin da bai ma bukata sai an kawo maka Allah ya ce annabi ya ce za ka yadda idan na ce maka wuta tana kona sai ka ce min baka yadda ba sai na kawo maka aya da hadisi da ijma'in malamai cewa wuta na kona mutum ai sai in kyale ka ka cacime ta kaji da ka cacime ta zaka gane cewa tana kona ko ba ta kona to daga lokacin da ka sha ta yanzu ka samu ilmin daruri yanzu bai bukatar sai an ja masa aya ko hadisi sannan ka yadda wuta na kona mutum ba ka bukatar wannan don haka wannan shine bi anna zalika khariqun min indillahi ta'ala ala yadin nabi wannan ya faru ne ta hannun wani annabi abin da ya saba ma al'ada allazi jaa kuma wanda shi wannan annabin ya zo muku wannan yana daga ciki sannan malamai suka ce wato ita kalman annazaru a ƙur'ani idan an faɗe ta tana komawa zuwa ga ma'anoni kamar haka shine ar-ru'yatu wal mushahada kaga abu da idanka sannan abu ya auku a gaban idanka kana wajen sanda ya faru ana ce masa ainihin wato annazaru sannan duk abin da za a baka labari a ce maka ya auku ta wajen tasirinsa ya sha bamban da abin da kai ne ka gani da idan ka kana nan abin ya auku shi yasa suke ce masa walaisar khabaru kal muayana labari a baka abu abu ya faru ba daidai yake kamar ka ga abu da idan ka ba shi yasa yanzu yadda za a baka labarin alkiyama to ran da ka tashi a alkiyama abinda idan ka zai ganan maka sai ka ji ya sha bamban da abinda ake baka labari a duniya shi yasa abdullahi dan abbas ya ce duk abinda kake karanta a qur'ani na labarin wuta ko aljanna kaman ka ka dauka kaman sabbot ne kai. hakikanin kuma yadda abin yake to sai ka samu kanka a lahira in wuta ke baka labari aka ce akwai ta to ba za ka tabbatar da hakikanin yadda take ba sai ran da ka ga mala'iku dubu saba'in kowane linzami tana da linzami dubu saba'in kowane linzami mala'aka dubu saba'in na janye da ita an rincimo an taho filin alkiyama to lokacin za ka gane cewa labarin da ake baka a duniya ya ma sha bambam da abin da idan kai ganin maka a yau wannan yana ciki da haka yana daga ciki akan faɗi wannan da ma'anan ganin abu da ido Allah ya ce wa da uhum ila al-huda la yasma'un wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun in za ka kira su zuwa ga shirya Allah ya ce ba za su karɓa ba sai ya ce wata rahun yan buru na ilaika za ka ga sun maka ido amma wahum layin suru na ba sa kallo da kuma aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya an ala urushaha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athahu qala kam labith qala labith yawman aw ba'da ban qala bal mai ata amin sai yace fanzur ila Amika ka kalla abincinka kallan da shi wancan bawan Allah ne wanda aka ce masa uzairu kun ga yaga abin da ya faru da idan shi sannan yana halacce jakin ya tashi daga wani yanayi zuwa ainihin wato wani yanayi sannan ana faɗar kalman ainihin wato annazaru da ma'anan al'intiza jira Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku inda kuka yi imani ko ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil kafirina adabun alim kamar yadda ya ce walau annahum qalu ina wa ata'na wanzurna lakana khairul lahum wa aqwam walakin la'anahum Allah bi kufrihim fala yu'minuna illa ƙalila kamar yadda ya ce wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanaziratun bima irtiqul musrin dama ana al zan jira in gada mai me za su dawo yawma yaqulu al-munafiquna wal munafiqatu lil amanu zuruna naqata bismin nurikum laka nazara anan da ma'anan al-intizaru shine ainihin wato jira sannan da ma'anan at-tafakkur wal i'tibaru tunani da kuma lura wannan yana zuwa Allah madaukakin sarki ya faɗa yace unzuru ila samarihi idza asmar wa yan'i sai yace inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun sannan haka yace qulin zuru ku duba da kyau ku yi tunani ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون sannan haka Allah ya ce mana fal yanzuru al-insanu ila ta'ami dan adam ya kalla abin da yake ci da ba kana cin abinci ba me yasa Allah ya ce ka kalla abincin ba kallo bane ne kai ka kura ma abincin ido a'a an-nazaru ne da ma'anan al-i'tibar wa tafakkur domin in kana ganin ba za ka mutu ba abincin da kake ci yana nuna maka akwai mutuwa akwai tashi domin yanzu lokacin da rani ya yi abincin sanda kake danna shi a ciki ai matacce kake dannawa idan ka tashi wanda za ka je ka ɗiba ka sa a iri a gona ai matacce za ka je ka binne a ƙasa sannan allah ya sake rayar da shi sannan sai a faɗa maka cewa idan an mutu za a tashi sai kai ta magaddama da musu wani maka ji ya ce anya maganan tashin alƙiyamar nan ba shafa labari shuni ba ne kwa wasu tun suna yara ake magana za a mutu ga har hasin girma hasin sun kawo har yanzu fa shiru ba wani labari an ya ba shafa labari shuri bane shi yasa Allah yake fal yanzurul insanu ila ta'ami anna sababan alma'a thumma shaqaqana al-arda shaqa haka yace fal yanzurul insanu mimma khuliq dan adam ya kalla ya ga da me aka halice shi sannan Allah yace afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat ko kallara kuma mana aida kowa yana kallara kuma su cikin larabawa amma ce musu da yi su kara kallon raƙumi kallo ne na an nazaru wato al'itibaru wa tafakkur kallo na tunani da irin abin da Allah ya ajiye na halitta da ban mamaki a kan raƙumi da yadda yake ainihin wato rayuwa sannan yana zuwa a ƙur'ani da ma'anan ar Allah ya faɗi cewa innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamah akwai wanda Allah ba zai musu kallo na rahama ba shi yasa an wane ya taho wajenka kana jin shi yana magana in kai kyale shi baka ce mai kuma ba sai ka ce nan wane yazo yana magana ina jin shi nayi banza da shi ko saurara shi ban yi ma kuma sanda yake magana kana jin shi amma tunda ba saurare na mutunta kai mai ba sai ka ce ko saurare shi ma ba to shi yasa akwai wanda Allah alkiyama yace wala yanzuru ilaihim Allah ba zai ma kalle su ba Allah ka tsare mu Allah ta'ala ya sa mu dace da haka wannan shine abin da ya faru Allah yace musu wa antum tanzuruna alhali kuna kallo wannan ayar da muka karanta yanzu malamai sun faɗa sun ce ta kunshi abubuwa kamar haka cewa anna hadhihi alwaqi'ata dammanat ni'aman kaseera fi ad-din wa dunya ta kunshi ni'imar duniya da yawa da kuma ni'ima ta addini amma ni'amid dunya ni'imar duniya wajen haƙƙin annabi Musa alaihi salatu wassalamu ta bangarori kamar haka na farko shine annahu lamma waqa'u fi zalika al-madhiq min wara'ihim fir'aun yayin da waɗannan mutanen suka shiga wannan bala'i na kunci a gabansu ga fir'auna wa junudahu da kuma rundunarsa wa qudamuhum al-bahr idan sun juya baya ga fir'auna da jama'arsa nan gaban su kuma gami ga teku fa in waqa'u adrakahum al-adu wa halakahum in suka ce za su fada ruwan to shine hanya mafi sauki dama da makiya za su rike su su cin musu wato wa halakahum bi ashaddil adab wa in saru gariqu fala khawfa a'dama min dhalika in suka koma baya makiya dama gashi sun dun faru in suka shiga ruwa ba tabbas dan teku ne wannan shi ne bala'i mafi girma da waɗannan mutanen suka fuskanta wannan shine ne abinda ba shi ce masa gaba za ki baya mai kaga gabanka bala'i baya ma mai baya ma bala'i amma tare da haka sun ma'inna allaha na jahun falqil bahri fala haraja wato ashaddu min zalika sannan Allah ya tseratar da su ta hanyar wato bude teku sai ya zamanto da Allah bai tseratar da su ta hanyar bude teku ba da babu kunci mafi tsanani kamar wannan bala'i ya taso maka ta baya in kawai go kaga bala'i ta gaba in ka duwa kaga kuma kaga kowanne ba shi da sauki ka rasa wanne zaka dauka wannan shine abu na farko na biyu anna Allah ta'ala khassahum bi hadhihi an-ni'mati al-'azima Allah ya keɓance waɗannan mutanen da ni'ima mai girma da mu'ujiza wacce take ƙwararriya wa zalika wannan ko shine sababin li zuhuri karamatihim ta'ala wato sababi na bayyana karamarsu a wajen Allah madaukakin sarki na uku ne annahun shahadu annallaha ta'ala ahlaka a'da'ahum wa hum ma'lumun anna annal khalas min misli hadal bala min a'zami niam na uku shine suna kallo Allah ya halakar da makiyansu abu ne sananne kuwa tsira daga irin wannan bala'in idan Allah ya taso maka yana daga cikin ni'ima mafi girma fa kaifa idza hasala ma'ahu zalika al-ikram al-azim wa ihlak al-adu yaya kuma a ce idan bala'i ya taso maka bayan kun san zaka iya shiga bala'i maki ya taso maka yana so zai halaka ka yanzu kai abin da kake kokarin yi ya za ka kubuta kawai in ka riga ka kubuta to ko da shi bai kama ba kai da yanzu ba ka riga ka sha ba shikenan Allah Allah ya kiya gama a'a su ba haka Allah ya musu ba bayan sun tsira sannan kuma sai Allah ya halakar da makiya lokacin da maki zai taso maka kai Allah ya kubutar da kai sannan ya halakar da shi ai yanzu baka da sauran damuwa domin yanzu inda tsira kai shi kuma yana nan to ka san yanzu tunda bai same ka ba yanzu zai dawo ya sake mai zai sake shirya akan ka to an tsallakar da kai kai ka haye sannan shi kuma an hallakar da shi ka kaga baka da sauran wata damuwa dangane da makiyin cewa yanzu zai dawo ya sake wani sabon shiri da tanaji akan ka to wannan yana daga cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato yi musu sannan yana daga ciki shine annahu ta'ala azlaqa ala fir'auna faqad khallasa bani isra'ila minhu wa dhalika ni'matun 'azima li'annahu kana khaifan minhu wa law annahu musa wa qaumahu min tilka al-watarati wa ma fir'auna wa qaumahu lakana al-khawfu baqiyan min haythu innahu rubbama ijtama'u wa ta'alu bi hilatin wa qasadu idha musa alayhi salam wannan yana daga ciki sannan kuma ni'imar ta addini wannan ta ɓangaren duniya kenan da Allah ya yi ma annabi Musa na farko shine wato na qauma Musa lamma shahadu tilka al albahira yayin da suka ga wannan mu'jizar wacce take da rikitar da hankalin dan adam to yanzu zalat an qulubihim ash-shukuk wash yanzu duk wani abu da suke da shi na shakka ko damuwa ya riga ya gushe daga zuciyarsu saboda in da yana faɗa musu cewa Allah zai iya yin kaza zai iya yin kaza yanzu abin da suka ga ya faru da idan su ya wuce mutum in dai kana da imani kai shakka cewa Allah ba zai iya yin abin da ya fa ba nan gaba wannan yana ciki na biyu shine annahum lamma ayanu zalika sara da'iyan lahum ila thabati ala tasdiqi ganin haka yana kiransu zuwa ga dole su gasgata annabi Musa su samu sabati sannan su jawo zuwa ga abin da annabi Musa ke kiransu na addini sannan su ƙaryata fir'auna da abin da yake kai sannan na uku annahum arafu annal umura biyadillahi ganin haka zai ƙara tabbatarwa da mutane su san cewa al'amari fa ga baki ɗaya na hannun Allah ne saboda fa innahu la izza fi dunya akmal mimma kana li fir'aun babu buwaya mafi tsanani in dai ta mulki ce da isa irin abin da fir'auna yake kai babu wani arni da qur'ani ya kira sunansa adadi mai yawa sama da fir'auna to duk yadda za ga ƙarfin wani mai mulki yana daga ciki ni'ima ta ɓangaren addini shine mutum ya san cewa al'amara suna hannun Allah ne sannan wala shiddata ashaddu mimma kana bani isra'ila babu tsanani mafi muni irin abinda bani isra'ila suka samu kansu a ciki irin yanka 'ya'yansu da ake yi da wulaƙanci da ake musu da waye da ake musu amma Allah tun da ya alƙawari ya ce su ya tsiratar da su su ya tsiratar da su kuma haka aika ainihin wato yi da haka sai ya zamanto tun ma inna Allah ta'ala fi lahazatin wahida sannan Allah a cikin kiftawar ido ja'alal aziza zalilan wa dalila wato azizan sai Allah ya sanya wanda ake ganin wulakantacce ne sai ya koma shi ne a sama wanda ake ganin yana sama kuma sai ya dawo mai shi ne a ƙasa shi kenan wadalika yujib inqita alqalbi an ala'iqid dunya to yin haka yana sa zuciyarka ta yanke da duk wani mutum wanda ya zamanto duniya ce manufarsa ba Allah ba ce manufarsa wal iqbal bil kulliya ala khidmati al khaliq wat tawakkul alayhi fi kulli al umuri zai sa zuciyarka in ta samu wannan ta dawo ta fuskanci Allah da addinin Allah kuma duk yadda mutum zai rike mulki ya rike kuɗi in dai kana kan addini na hakika to ba zai baka tsoro ba ba zai baka barazana ba duk bugawar da za ku yi da shi ƙarshen abin da zai yi shine sa a kashe ka to kai mutuwar ɗaukaka ce a gurinka dukkan wanda yake yin addini a hanyar addini abu guda biyu kake nema ihdal husna yayi ne imman nasaru wa imman shahada ko dai addinin Allah ya kai inda kake so ya kai ko kuma in bai kai ba kai ka mutu kana hidima ga addinin ita ce daraja mafi kololuwa in ka riga ka samu haka to shikenan Allah ya riga ya gama maka komai ka gode ma Allah subhanahu wata'ala shi yasa shi fir'aunan nan da ya dauki wannan matakin Allah saboda gagarar buwayi ne daga jin labarin cewa idan an haifi wani ɗa zai zama sababin rasa mulkinsa sai ya ce da an haifi ɗa a kawo yanka Allah ya sa aka haifi ɗan kuma ya ɗauki ɗan ya ba an fir'aunan ajiya kuma ya hana shi kashe ɗan kuma ya taso gidan shi kuma ya ɗauki tarbiyyar shi ya yi waye ya yi waye har daga baya annabi musa da ya girma ya ce masa alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umurka sinin ba mu muka ɗauke ka muka kula da kai ba kana yaro ɗan ƙarami wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirina wa fir'auna nake ce mu ne yayi kafirci shi sa annan Musa ya ce wa tilka ni'matun tamannuha an abatta alayya bani isra'il wa tilka ni'matun tamannuha alayya an abatta wacce ni'imar saboda kamin ita ta baka dama ka bautar da mutane na ai bai yiwa ku kalla ku gani a cikin irin wannan yanayin ne mafi hatsari Allah ya ce wa auhaina ila ummi Musa an ardihi fa idza khifta alayhi fa alqihi fil yammi in kin tsoro ba za ki iya shayar da shi ba ku kalla alakar uwa da da a ce ta dauki da ta je ta jefa shi cikin teku eh sannan a cikin teku falyulqi hil yammu bis sahil ya akhudhu aduwwun li wa aduwwun la sannan sai da aka ce mata maƙiyinmu maƙiyin shi shi zai ɗauke shi wa an haina ila umar musa an arzihi ki shayar da shi fa'iza kifta alai in kin ji tsoro ba za ki yawa ba alƙihi filiyan ki ɗauke shi ki je ki saka shi a cikin teku wala ta kafi wala ta hazani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al za mu dawo miki da ɗan kuma haka Allah ya ce daga baya nahu ila ummihi kai ta qarra ainuha wala ta azar. walita alama ita mamar annabi musa ko to ba ita ba dan duniya ta san cewa an walita alama anna wa'adallahi haqqun dan su san cewa in Allah ya alƙawari gaskiya ne bishara uku biyu umarni biyu sannan kuma hani biyu aka yi mata a cikin aya guda ɗaya wa auhayna ila ummi musa an ardihi mun yi wa'ayi zuwa ga mayansa annabi musa ki shahada da shi shine umarni na daya an ardihi fa idza khifta alayhi fa alqihi fil yammi biyu wala takhafi wala tahzani hani guda biyu inna radduhu ilayki zamu dawo miki da shi waja'iluhu minal mursalina zamu sanya shi daga cikin manzannin Allah umarni biyu hani biyu sannan bishara biyu duka a lokaci daya wannan yana daga ciki aya ta gaba Allah madaukakin sarki yace wa idh adana Musa 40 ne wa Musa ku tuna lokacin da wa'adna Musa yi alƙawari da annabi Musa 40 lailatan cikak kwana 40 thumma tafattumul sannan sai kuka rikidan maraki kuka bauta masa min ba'dihi bayan annabi Musa ya bar ku ya tafi miƙati wajen Allah wa antum zalimuna alhali ku dinnan kuna ainihin wato azzalimi da haka wannan wa'iz din a wajen li'rabi zai zama daidai yake da wa'iz faraqana da haka wa'adna Musa wa'adna fi'ilun madin ne mabnin al-sukuni littisalihi bi nunil azamati wal jalali addalla alal fa'il wana addallatu alal fa'il damirun baridun muttasilin bi fi'ilin mabnin al-sukuni fi mahalli raf'in fa'il da haka sai zamanto Musa shine maf'ulun bihi awwal da haka arba'ina shine zai zamanto maf'ulun bihi ainihin wato asani domin fi'ilin wa'ada yana yin ta'addanci ga maf'ulin bihi guda biyu Taƙulu mutum yakan ce wa'attu zaidan makana kaza wa yawma kaza Mutum yakan faɗa haka da haka nan wajen arba'ina shine maf'ulin bihi sani kamar yadda muka faɗa malamai suka ce a cikin maganar anan wajen akwai mahazuf wanda sai ka kaddara shi wa idhu adana musa tamami arba'ina lilatan lokacin da muka yi alkawari da annabi Musa cikar kwana arba'in domin wasu ayoyin da ke cikin suratul araf suna nuna cewa lalle cikakken kwana arba'in ne domin bayan kwana talatin sannan aka tsara kwana nawa kwana goma sannan ya cika kwana arba'in cif cif in ji Allah maɗaukakin sarki shi ya sa a nan wajen Allah subhanahu wata'ala bai yi ainihin wato bayanin kwanaki nawa ba ne. amma a wasu guraren ya yi bayani ya ce wa wa'adana musa na lailatan mun yi alkawari da annabi musa kwana talatin wa atmamna ha ashirin sai muka cika da kwana nawa goma allah ya ce fatan ma miƙatun rabbihi na lailatan sai miƙatun ubangiji sai cika kwana arba'in faƙaɗa musa li ake haruna ne fi ƙaumi wa asli wala tattabi sabilil musulun sai annabi musa ya ce ma haruna ɗan uwan shi to ni ba na nan zan tafi ka wakilce ni bayana sannan kuma ka zamanto daga cikin mutane masu gyara kakka ba hanyar maɓannata to bayan annabi musan ya tafi ne kafin ya je ya dawo to shi kenan sai aka samu wani mara mutunci a cikinsu ana ce masa samiri sai ya zo ya ƙirƙiri ɗan maraƙi shi kenan sai suka koma bautar ɗan maraƙi sai aka koma bautar wani allah subhanahu wa shi yasa mutanen da Allah ya faɗa haka cewa wa id faraqana bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqana ala fir'auna wa antum tanzuruna ya kamata mutumin da bala'i ya taso masa Allah ya tsallakar da shi daga sharrin makiyin shi sannan ya gama da maki wannan ya kamata ya fi kowa sanin girman Allah amma bayan an tsallakar da su Allah ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra ana tsallake ce kun ba to ala qomin ya huna ala asnamin lahu da suka je suka ga wasu mutane na bautar gunki sai suka ce qalu ya musa da allana ilahan kama lahum aliha to wayannan fa dai kaga abin da suke bauta masa suna ganin sa mu kuma Allah da muke bauta ba ma ganin sa to ya kamata fa mu ma namu Allah ya fito kuru-kuru mu dinga ganin shi ana bauta masa ida allana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tadhalun yace musu inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma ya ya'malu wannan mutanen banna ne halaka ne abinda suke ainihin wato cikin shi to shine abinda Allah ya faɗa a nan wajen al-imam wato Abu Am ko Abu Jafar da Abu Am sun karanta wa idh wa'adna Musa bi ghairi alif a cikin suratul arafi da daha wafaqahuma aba abban an asim a suratul baqara kasa sannan sauran qurra'u sun karanta wa idh adana da alif kamar yadda alaramma ya ainihin wato karanta shi yasa al-imam shadibi yake fada yake cewa yuqbalu lula annasu duna hajizin wa adna jami'an duna ma alifa hala haka ya fada idan haka malamai sun ta kai komo yadda za a yi jam'u tsakanin waɗannan kira'o'i guda biyu ta wa adana Musa da alif yadda alaran ma ya karanta da kuma wa adana Musa wacce babu alifin ya za a yi jam'u tsakanin waɗannan ainihin wato kira'o'in ainihin wato guda biyu da haka suka ce idan muka ɗauki ragowar ƙira'a ta ƙurra'u sauran wacce suka karanta ta da wa adana wa'adana wato wa idh Musa wacce babu ainihin wato alifin tattare da ita suka ce to shi ne ta wannan ɓangaren yana nufin ifradul wa'd min Allah ta'ala ne kaɗai ta alƙawari daga wajen Allah shine wa idh wa'adna Musa lokacin da muka ɗauki alƙawari da annabi Musa ta ɓangaren kuma qira'ar da take da alifin irin yadda alarama ya karanta wa idh wa'adna Musa ne annahu lamma qabila Musa wa'adallahi azza wa jalla lokacin da annabi Musa ya karba alƙawarin Allah sara adatan bainan bainallahi ta'ala wa bainan Musa to sai ya zaman to yanzu an samu alƙawari tsakanin Allah da tsakanin wa annabi Musa da haka sai ya zaman to waccan qira'an ta wa iz wa adana alƙawari ta bangaren Allah wannan kuma wa iz wa adana alƙawari ta bangaren Allah da bangaren wa shi annabi Musa din kamar yadda Allah ya ce la tuwa'iduhunna sirran kada ku yi alƙawari da ku da su a ɓoye kaga wannan bai yiwa ga matar da kake nema ku yi alƙawari da ita a ɓoye sai in ita ka amince ita kai ka aminta ita ka aminta sannan za ku iya kulla wani ɓoyeyan abu cewa ta ɓoye tana idda kana ainihin wato santa wannan yana daga ciki to don haka maganan alƙawarin Allah ya zo a cikin alƙur'ani da dama wanda babu lokaci da za mu kawo ayoyin amma za mu tsallake mu tafi sannan wasu malamai sun yi magana cewa in an kawo fi'ilin fa'ala wanda al'aslu fihi ya dullu alil musharaka bai ne yana nuni akan musharaka tsakanin mutane guda nawa biyu idan an ce ka sama, to da wani da wani sun yi husuma wannan ya faɗa wannan ya faɗa in an ce ƙatala da wani da wani wannan ya ɗauko makami wannan ya ɗauko mai makami in an ce zaraba shine sun yi doke-doke wannan ya ɗauko wannan ya taso wannan da wannan sun yi doke-doke amma fi'ilin fa'ala ba dole ba ne idan ya zo ala wannan wazanin yi nuni a kan ainihin wato musharaka kan ɓangarori guda biyu ba dole ba ne a je a duba littattafan luga fi'ilin fa'ala idan ya zo a wannan ma'aunin yana komawa zuwa ga ma'ana ta kai guda takwas na haka akwai lokacin da ya halatta a kawo fi'ilin da yake zuwa ala wazanin fa'ala dan ya nuni akan mubalaga yanzu a cikin suratul munafiquna Allah subhanahu wata'ala da ya zo kan maganar munafiƙai cewa wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamu wa in yaqulu tasma' alqawlin sai ce ka annahum khushubun musannada sai ce humul adu fa'adharhum qatalahum Allah yanzu qatala ba yadullu ala fa'ala ba to da Allah da wani ne aka yi muqatala a adaka qatalahum Allah an kawo shi ala wajen mufa'ala ne a nan wajen don yi dullu alal mubalaga to shi yasa za mu ga wasu daga cikin ayoyin ƙur'ani suke zuwa akan wannan ainihin wato dalilin Allah ya ce mana wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha sai ya ce wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi sai ya wa ala salatihim yuhafizuna ba hafaza ba yuhafizu muhafazatan wa hifazan to yuhafizuna an ce suna kiyayewa da wahdawa ai ba yana duni akan musharaka ne yana nuni akan mubalaga ne shi yasa Allah ya ce hum ala salatihim yuhafizuna to wannan yana daga ciki? da kuma wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna sannan wa wallazina hum ala salatihim yuhafizuna wannan suratul mu'min wannan suratul ma'arij duka an kawo shi da haka yana da kyau ɗalibai su fahimci fi'ili idan ya zo ala ne fa'ala ɗaya ne daga cikin ma'anonin da yake nuni akan musharaka bai na sunani amma a wajen malaman luga yana komawa zuwa ga ma'ana bakwai ko takwas daga cikin ma'anarsa akan kawo fi'ili ala ne fa'ala don yi nuni akan mubalaga da haka wannan yana daga ciki wa adana wa'adna musa arba'ina laylatan ku tuna lokacin da muka yi alƙawari da annabi Musa cikak kwana arba'in sannan sai kuka bauta ma ɗan maraki kafin annabi Musa ya ɗaya dawo alhali ku nan kuna azzalimai ana nuna mun cewa lokaci yana ainihin wato hararo mu sai gobe idan Allah ya kai mu sai mai bayani daga nan yadda aka yi suka bauta ma ɗan maraƙin da matsalolin da suka faru gurin bautar ɗan maraƙin. da kuma abin da ya biyo bayan bautar maraƙin. Abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah ka